Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ɗauke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 21 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba mukanin labarai. Ukraine ta ba da rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau talata. Ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya a yau talata sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Firaminista Japan Fumio Kishida ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗe da za a kashe a fannin tsaron ƙasar. Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya yi tsokaci kan yadda ake samun wasu tsirarun sojoji da ke haɗa baki tare da aiki da 'yan ta'adda. Babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan, General Loke Rabo. ke karin bayani akan yadda ake samun tsirarun sojoji da ke hada baki da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta yi nasarar kamo wasu masu garkuwa da mutane da dama. Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaya na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Ukraine ta ba da rahoton wasu ƙazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun cewa faɗan da aka gwabza a Severodonetsk ya yi zafi. inda rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar ukraine Gwamnan Luhan Sahi Haidar ya bayar da rahoton cewa an gwabza kazamin fada a masana'antar sinadarai ta Azot da ke da Severodonetsk, inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka. A yau Talata ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya sun ƙaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba cikin shekaru da dama. tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da wasu masu kula da jiragen ƙasa don kauce wannan lamari a ranar litinin ya ci tira. Ƙungiyar ma'aikatan harkokin ruwa da na sufuri sun gaza warware takaddama game da albashi da samar da tsaro ga ayyukansu. Shugabannin ƙungiyar sun ce albashi da ake biyan su baya biya musu bukatunsu duba da yanayin tsadar rayuwa da ake fuskanta. Sakataren sufuri na Birtaniya Grand Sharps ya yi gargaɗin cewa yajin aikin zai kawo tsaiko mai girma Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar ya ce a yau talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kuɗaɗen duba da irin mamayar da rasha ta yi wa Ukraine da kuma halin da ake ciki a Asiya tare da gwajin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa da kuma china mai karfin gaske kishida ya yi alkawarin karfafa tsaro cikin shekaru biyar ana sa ran wannan batu zai fi daukar hankular jama'a yayin da aka tunkari zaben 'yan majalisar wakilai masu karamin karfi a ranar goma ga watan yuli inda za a fara yakin neman zaɓe a gobe laraba To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su. To babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya yi tsokaci kan yadda ake samun wasu tsirarun sojoji da ke haɗa baki tare da aiki da 'yan ta'adda da kuma irin matakan da suke ɗauka a kansu. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a hirarsu da hafsan hafsoshin Najeriya Janar Irabo akan hakan. yayin da sojojin Najeriya ke jajircewa wurin fuskantar kalubalen tsaro da ya dabaibaye kasar. Haɗin baki da ake samu wani lokaci daga wasu tsirarin sojoji na mai da hannun agogo baya. Sau da dama 'yan ta'adda kan kai hari sansanin sojojin kai tsaye kuma suke zuwa ga inda ake aje makamai da ma sauran kayan yaƙi na sojojin kuma su yi awon gaba da su. Abin da ke aza alamar ayar tambaya Shin ta yaya 'yan ta'addan ke samun muhimman bayanan sirri da ke basu kwarin gwiwar tafka irin wannan ta'asa kai tsaye? An dai sha kama wasu sojojin da ke haɗa baki da 'yan ta'addan. Ko a watan jiya an kama wani soja kofur Jibrin Muhammad da ke aiki a wata bataliyar sojoji a garin Gaidam da ke jihar Yobe da laifin haɗa baki da 'yan ta'adda. Sojan wanda bayan an kama shi a garin Gashiwa ya kashe kansa yayin da ake kokarin kai shi wurin bincike. Internal saboteurs there will always be a time where there are those who are bad eggs. There will always be bad eggs. Babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan General Loke Irabo, yayin da muke zantawa da shi a hedikwatar tsaron kasar ke karin bayani akan yadda ake samun tsirarin sojoji da ke hada baki da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga da kuma irin matakan da ake ɗauka a kansu. General Irabo ya ce kasan kowane lokaci dole ne a sami wara gurbi kuma muna da radiyar da muke tace su su fi waɗannan da ake haɗa baki da su daga cikin sojoji ba wai rahotonsu ne ake kawo mana ba a'a mu ne da kanmu muke gano su kuma muke ɗaukar matakai a kansu duk wata rundunar soja da ka sani a ko'ina take akwai kotun soji da ake kira court marshal da'a wani ginshiƙi ne na sojoji wani lokacin ma sai ka ji ana magana akan 'yancin ɗan adam a gidan soja 'yancin ɗan adam a gidan soja? Mu muna da tsarinmu na cikin gida. Idan har soja za su ke aiki da irin tsarin nan na 'yancin ɗan adam na faran hula, to kenan ma babu sojojin. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Loke Irabo. Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya ya ce akwai bambanci akan batun tsarin haƙƙin bil'adama tsakanin sojoji da na fararen hula. Aikin soja nan dai tafi da gidanka ne. An yi soja an halakata soja suna komi suna da shi ba sai sun je waje ba. Idan suna yin shari'a wanda laifin ya banci soja ne kawai ba za su fitar da shi waje ba. In-house trial wanda yake akwai littafi wanda ake amfani da shi military law wanda yake na nan a cikin Armed Forces Act na 1960 wani ya zo daga waje ya ce zai sa baki don abin da ya dibanci laifin soja da soja ya yi ma soja wannan katsalanda ne wanda yake bai kamata a goyi bayan shi ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaishe ka Hassan Maina kaina ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya. aikin hajjin Ghana ta fara jigilar alhazai daga filin sauka da tashin jiragen saman Tamale International Airport a jihar Arewa mai nisar kasar. Ana sa ran maniyatan aikin hajjin su dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu ne za su tashi a jihar Arewa na kasar Ghana zuwa kasar Saudiya domin sauke farali. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. Jirgin sama ɗin Nas Airline na ƙasar Saudiya ne ta kwashe rukunin farko na alhazan Ghana su ɗari hudu da biyar kamar yadda Alhaji Usma'ila Jigo a hukumar aikin hajin ƙasar ya yi wa muryar Amurka karin bayani a wayar tarho. Yau jirgi na farko ya tashi daga da alhazan Ghana mutane ɗari hudu da biyar sun ka tashi yau da safe zuwa Manji. A kamali dai jirgi guda hudu zai tashi <clears throat> kowane jirgi ya ɗauki mutane ɗari hudu da talatin. sittin da uku in ka gama duka ya baka alhazai dubu ɗaya da dari bakwai da talatin da biyu. Kafin maniyyatan aikin hajin su shiga jirgin saman, shugaban hukumar aikin hajji Sheikh ICQ ya bukaci da maniyyatan aikin hajin su yi ƙoƙarin ɗaukaka tutar kasar Ghana ta hanyar bin dokoki yayin da suke sauke faralinsu a kasa mai tsarki. Mu duba komai da ba muna yi daga yau har zuwa nan har a kai wuri. Gagayi, gagayi, gagayi, rafi a Allah. mutu ta shi zuwa da gabun ga kudu ka kun zama kun zama na ghana shi ya sa abin da ya kamata kun yi mun yi duka har zuwa yanzu ya na da ke ku shiga cikin jirgin sama. Wasu maniyyatan aikin hajjin sun tofa albarkacin bakin su. Sunana ta yi Hanifatu da muka zo wallahi ba wani matsala. Mun gan kama wuri ya yi fine kuma akwai fili yadda ya kamata kuma muna gan kama process nan na tafiya smoothly ba wani ma ba wani matsala. Sha Allah ni mana zo je ni ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na so je gabas insha Allah da izinin Allah. ta gaskiya alhamdulillah wuri yi kyau dai mun gode ma Allah da ya yi kokari eh, mun ga ya yi kyau. Sai dai ana sa ran maniyatan aikin Hajji su dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu ne za su tashi daga Tamal a jihar Arewa kazalika dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai su tashi a filin sauka da tashin jiragen saman ƙasa da ƙasa ta kutuka da ke Accra a kowace shekara Ghana na samun kujerun aikin Hajji fiye da dubu shida amma bana adadin sun ragu sakamakon wasu matakan da hukumomi a ƙasar Saudiya suka ɗauka tun lokacin da cutar covid-19 ta zamo annoba hamza adam muryar amurka kuma si ghana an gaida hamza adam ƙarshen labaran duniya da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar 'yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta yi nasarar kamo wasu masu garkuwa da mutane kusan 87. Wakilin Murya Amurka Salisu Lado ya aiko mana da ƙarin bayani bayan wani taron manema labarai da ya halarta a hedkwatar 'yan sanda da ke Yola babban birnin jihar. The kidnappers we arrested had with them one leg chain, padlock, military uniform, three motorcycles, and we found on them a cash of 358,500 naira with them, which means is the proceed of the ransom they've collected. But I'll tell you from when I came in till date. Between March that I came in and now, we've arrested not less than 87 uh, kidnapped suspects. Commissioner, sandan jihar Adamawa kenan CP Sikiru Akande a lokacin da manema labarai a haikwatar 'yan sanda da ke nan jihar Adamawa wadda ya ce sun yi nasarar kamo gaggagaggan masu garkuwa da mutane a jihar Adamawa wadda yawan su ya kai tamanin da bakwai daga zuwan sa zuwa yanzu ya koce wannan nasarar ta biyo bayan haɗin kai da haɗin gwiwa da al'umman jihar Adamawa suke bawa jami'an 'yan sanda ta hanyar tatsar bayanan sirri ya koyi kira tare da tabbatar wa al'umman jihar cewar lallai ilahin zai ba su gudummawa ɗari bisa ɗari na kare lafiyar su da ma dukiyoyinsu. Ɗaya daga cikin masu garkuwa da mutanen wadda rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ta yi nasarar cafko su mai suna tukur ya koyi mana karin bayani yayin da na yi masa tambayar sunansa da kuma yawan shekarunsa. To da yake ban tambaya ma kila ko zan ashirin ko zan haya ban ya gani amma ainihi mu ne kani da kani na da wani aboki shi suka zo muka zo gare shi da muka zo gare shi mun ce ba mu dubu ɗari biyar ya ce bai da su muka sake shi na kinafe amma ba mu kai shi ko ina ba da an kai wannan muka tafiya mu. Bakin nan da ce bai da su dai muka sake shi muka tai da muka mu sai ya bayyana da bayyana aka kamo ni an ka ce kai kai bani kai kai kai ni ce yi lalle da sani na an aka yi. To a nashi bangaren kuwa Nasiru Usman wanda shi ma tsohon dan garkuwa da mutane ne a jihar Adamawa yana daga cikin wadda rundunar 'yan sandan ta yi nasarar cafko shi cewa yi da can baya ya ma tuba da wannan aikin amma dai daga bisani rabon a yi ta sake dawo da shi bakin daga su kuwa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar tattaro shi da nufin cewar a gurbanar da da shi gaban kuliya domin kuwa ya yi tuban muzuru. To da an kama na yi kina fito sai na tuba to na tuba sai na kara mun kaje mun kai wani daya shine sai an kara kama ni nan an kai wani da ni. Karbi da miliyan daya da rabi an ba ni dubu dari da hamsin a ciki. Shi kuwa Haruna Awal cewa ya yi an zarge su ne da wannan aiki na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ya sa aka je aka yi ta samame a rigar su har aka kwamuso shi amma dai baya daga cikin masu irin wannan aikin. Kawai sun zarge mu ne an je an yi garkuwa da wasu ne sai kawai yan banga suka shiga rugagen mu suna kame kame kawai sai suka kama mu suka kawo mu ranka da na rantse ma da girma wanda hal ya fura min numfashi a jikina ban taba wannan aiki ba fata na Allah ubangiji ya fita ni kawai lafiya rundunar yan sandan jihar Adamawa dai ta gudanar da taron manema labaran ne a headquarters ta da Yola fada jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya a gaida Salisu Lado da wannan rahoton. To bari kuma mu leƙa Mali inda gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta tabbatar da mutuwar fararen hula sama da ɗari sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyuka tsakiyar ƙasar a ƙarshen mako. To sai dai wani ɗan siyasa a yankin da abin ya faru na cewa yawan waɗanda aka kashe ya haura haka. Wakilin murya Amurka muminu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da suka bayar a jiya da daddare hukumomin kasar ta mali sun ce 'yan ta'adda sun kai hare-hare a garuruwan dalasagu da janweli da dage sagu na yankin bankas a tsakiyar kasar inda suka kashe mutane akalla 132 hukumomin sun ɗora alhakin waɗannan kashe-kashe a wuyan ƙungiyar katiba de la masina ta amadu kumfa sai dai wani ɗan siyasa ɗan asalin yankin na bankas num togo ya bayyana wa sashen faransanci na muryar amurka cewa yawan waɗanda aka kashe a waɗannan jerin hare-hare ya fi haka euh, ya ce a ranar juma'a a wajejen karfe 4 zuwa biyar na yamma aka sanar da ni cewa an kai hari a ƙauyenmu gyalasagu inda 'yan ta'adda suka shiga kasuwa suka kwashi ganima kafin su cinna wuta sannan suka bi gida-gida suka tattara matasa suka fice da su bayan gari kafin su bindige su a cewarsa a jiya litinin an wuni ana kwashe gawawaki inda a wannan gari aka tattara gawa sama da tamanin kuma akwai waɗanda ake ci gaba da neman gawawakinsu su A Diabali, kilomita kaɗan da sago. an tarar da gawawwaki 52 sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawwaki 46 wato dai a jimilce ana iya cewa gawawwaki 180 zuwa 190 ne aka gano kuma ana ci gaba da jana'iza ana ci gaba da neman gawawwaki trilateral pour les gens à cette année parce que ya kara da cewa wannan wata dubara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su kauracewa gonaki domin ƙauyen da lasago ana sa a matsayin rumbunci makar wannan yanki kashi tamanin daga cikin 100 na 'yan mali mutane ne da suka dogara da noman damana saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa karancin abinci a ƙasar créer panic the tafu. Kasar Mali wace ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar g Sahel a watan Afrilun da ya gabata a dai gefe ta raba gari da rundunar Barkan saboda zargin sojojin na Faransa da gaza murkushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin Sahel. kafin ta juya harkokinta wajen kasar rasha da nufin neman mafita sai dai da alama har yanzu tsugunne bata kare ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar An gaishe ka Sulamu mini barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a hausa.com muryar amurka.com da kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun mafita na karanci da tsadar takin zamani a kasar Ghana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya na tattaunawar da wakilin Hamza Adams ya yi da jami'in hukumar kula da harkokin noma a Ghana, Malam Jafar Dankwabiya. Sa'annan na uku, wannan abun da ya same mu na Ukraine na Europe ya zo ya sa fitan ma wannan takin an kasa shi sa ba a samu. To, yau gashi mun zo mun kai inda gwamnatin kasanmu ya ba mu labari mai dadin ji shine wai mun iya mun yi taki na gargajiya amma mun sarrafa shi. Mu duka mun ji lokacin da gwamnati ya yi wannan magana kuma ya yi mana dadi. Kuma mu yi ma wannan maganan watu. mun tarbi magana. Muna kuma zaton cewa bai zama kamar yanda muka saba a gaya mana shi yau gobe a ce mana ga matsalan da ya sa ba mu iya mu yi ko ba mu iya mu ci gaba da shi ya zama na abun da in mun fara yau an fara kenan hal'ila a dawwama kuma ciki taki na gargajiyan da yau gwamnati ya gaya mana shi ne takin da aka doki bolan da muke zubarwa aka yi abu ne mai kyau amma akwai abun da muke ce ma fertility balance shine kamar yadda mu duka muka sani in za a ba mutum abincin da zai ci ya samu gina jiki ya kamata ya samu wanda kuma zai mai zai kiyaye kanshi ga barin ciruruka shi sa ake kiran shi balance diet shi sa taki da kanshi yana da wannan takin da ake yi na bula yana iya zama na one-sided ne kaya ka samu nitrogen shi na da yawa bai da phosphorus bai da potassium amma tun da mun fara wani wuri la'alla mun ya mu sarrafa shi mu gama ukun ga duka mu samu a cikin eh, ainihin bayanin ɗaya daga cikin manyan jami'ai da ke kulawa da harkar wato samar da taki na gargajiya biyu bayan wato minista na agriculture ya yi bayanin eh, wannan mataki da ka ɗauka ya bayyana cewa eh, sun zuba zuzurutun kudade domin tabbatar da cewa an samu wannan taki na gargajiya mai inganci da baka ganin ingancin da ya faɗin gana nuni da cewa an daidaita duk wani alfanu da kasan ke bukata domin ya yi karfi a samu an aka yi shuki ko mai tafiyar da ya kamata. Shi sa eh, na gode da wannan karin bayanin da kai mana sa'annan nan shi sa nake la'akari daga ganin gaba abun da zai faru. Tunaninmu shi ne a iya har in dai an zuba zuzurutun kudi cikin wannan abu ba zuba kudin ba. Na farko ya kamata a yi bincike sosai. shi wannan bolan in ka dauke shi yana iya bai samu daidaito na wurin amfanin da ya kamata a samu ba shi a daidaita shi muna gaya wayan ga magana ba don mu ce abun da aka yin bai yi ba. wallahi ya yi mana dadi muna neman gaba ya fi yanda aka fara sa'an nan kaga na gargajiya yau muna da matsala daya in an yi kowane abu ilimin kimiyya ya iya ya samu ta zama na sabuwa sabuwan abu duka batunta na da wuya kan masu amfani da ita. Shi yasa da farko cikin magana na ce takin gargajiya abu ne da muka riga muka saba da ita. Amma shi takin zamani ta zo ta kore ta yau manoman da ba su kai musamman youth da muke ce suna cikin noma ba su san amfanin takin gargajiya ba. saboda mun bar shi ya jima mun bar amfani da takin gargajiya fiye da shekara hamsin yau in manomi ka ce man yayi amfani da takin gargajiya yana ga kana bashi aiki yana da gaskiya saboda yau takin gargajiya shi wanda gwamnati ma da kanshi ya kawo in aka ɗauki bagi daya za a yi amfani da shi kan musamman fili na noma in aka doki na zamani an doki takin gargajiya fiye da goma ya iya ba da abun da takin zamani zai bayar shi sa kaga akwai gajiya cikin aiki da takin gargajiya amma da yake ba a saba da shi an bar shi nan komawa a dauke shi yana da wuya shi sa muna kira ga gwamnati a yi kokari yanda ake push wurin media da sauransu na wurin a bari a san amfanin takin gargajiya la'alla an koma a dauke shi a yi a tarbe shi kamar yadda muka saba in ba haka ba kowane irin takin gargajiya muka in masu aikin da kansu ba su so shi ba to ba amfanin yin shi shi sa rokun da mu muke yi shine na farko a yi a tabbatar da amfanin da ke ciki an iya an daidaita shi na biyu masu amfani da shi a bar su san cewa amfani da takin zamanin ya fi da takin gargajiya ya fi amfani da takin zamani saboda amfani da takin zamani da kanshi yana kashe dabbobin da ke taimako cikin gyara kasan da kanshi mun yi kiran ga ya jima yau inda muka kan ga mun gode ma Allah cewa gwamnatinmu ya duba ya iya ya taimaki an yi wan muna da jihohi goma sha shida bai yi mu ce muna da plant daya cikin Accra ko jiha daya muna sarrafa takin gargajiya wuri daya ya kamanci gwamnati ya duba mu iya mu samu koda cikin jiha biyar ko fudu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Jafar Dan Kwabiya da kuma wakilin si Hamza Adams sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, to ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Ya ce hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu 'yan ta'adda suka yi. Babban tashin hankali ne, ya Allah ka ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin. sai sakon haɗin gwiwa daga usman kasim kiringim na arewa jihar da magaram a jamhuriyar niger tare da ibrahim yakubu kiringim da abari abdullahi kiringim da magajin soja kiringim suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin najeriya da rundunar sojan amurka ta yi abin ayaba ne muna addu'ar allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron najeriya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce, "Ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Nijar da Najeriya da kamar da Chadi, cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga ƙasashenmu baki ɗaya, domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci. Amin." sakonki nono Sani Yunisari daga jihar Yobe ya ce hakika wannan matakin da wata kotu ta ɗauka a birnin Abuja na hana hukumar zaben kasar mu Najeriya wato INEC dakatar da yin rajistar katin zaɓe tabbas hakan ya yi daidai. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga 'yan ƙasar mu baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ne jan hankali ga al'ummar Najeriya dangane da muhimmancin katin zaɓe. Domin ni ana ganin katin zaɓe ya fi dubu ɗari muhimmanci ga ɗan adam. Domin wannan katin zaɓen zai iya cetar rayuwar miliyoyin al'umma ta hanyar zaɓen shugaba na kwarai. Da fatan kowa ya mallaki nashi a ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu ikon zaɓar shugabanni adalai amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku. An gaishe ki zara ufage yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice. a takaicen Ukraine ta ba da rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin da siviro nex a yau talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. kakakin hafsan hafsoshin sojan kasar ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun fadan da aka gwabza a siviro da nex ya yi zafi inda rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar ukraine a yau talata ma'aikatan jiragen ƙasa na birtaniya sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba a cikin shekaru da dama tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar litinin ya ci tura. Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar ya ce a yau talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kuɗaɗen. duba da irin mamayar da rasha ta yi wa ukraine da kuma halin da ake ciki a asiya tare da gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa da kuma china mai karfin gaske kishida ya yi alkawarin karfafa tsaro a cikin shekaru biyar to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da daniel c brown da ya ba da umarni da injiniyan mu ta yau ni ce taku inta Suleiman yaro nake maku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.